والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قلت نعم سينا هذا الحديث يدل على دلالة واضحة la da fi wannan hadisi shine wani hadisi ne za ku iya tunawa tattata a alaikum al'umam ko kama ya tada al'akalatu yushiku an tattada alaikum al'umam kama tada al'akala ila ɗafashiha hmm. wato al'umma sun kusa wato su yi muku ainihin taron dangi kamar yadda masu cin abinci mayunwata suke taron dangi da ainihin akushin abinci sai zaɓe suka ce ya rasulallah shin saboda ƙarancinmu ne annabi ya ce bal antum yau ma izin kasir lakin na kun gusa ka busa isai ce sai dai ku a wannan rana ku masu yawa ne sai dai cewa wato ku yayi ne kamar yayi wanda ragawa ke kwashewa ku yayi ne kamar yayi wanda ragawa ke kwashewa ban wannan ayi hmm. to shi ne aka ce a cikin wannan hadisi akwai dilala wanda yake a bayyane wanda la gumuda fihi babu wani rikici a cikinsa babu wani zurfi a cikinsa uh, ala anna al-islam ganiyun an al-qisaiya cewa lalle musulunci ganiyun an al-qisaiya musulunci ya wadatu daga yayi musulunci bai san yayi mahama kanat ta. duk yanda yawan ya kasance in dai abu yayi ne to musulunci baya bukatar shi izi ya ka an ankabut eh wannan ya tunatar da ni wani malami daga cikin malami na salafiya ana kiran shi ma'arabi al-imam al-ma'arabi malami ne wanda yake ya shahara a cikin da'awa salafiya to a cikin rubuce-rubucensa sai ya zo ya rubuta akan sahabbai wani abu da ya same su yakin uhudu sahabbai wato shedan ya lansa sun yi zamiya saboda sun dan sabo su dokoki kamar yadda muka sani da yaƙi kudu to shi ne sai ya kira sahabbai a wannan lokaci da suka gudu gusa'iya ya kira su da suna gusa'iya yayi a lokacin nan sai shekara biyu bin haji Allah ya masa rama ya yi masa waya cewa wannan kalma da kai amfani da shi ga sahabbai ya saba masa a kira sahabbai da suna gusa'iya wannan bawan Allah ya shi bai ga laifin gusa iya ba ya ƙara masa waya ya ƙara masa waya akan yana tattauna ya nuna masa cewa kuskure ne ya daga cikin aibata sahabbai a kira su gusa iya wannan bawan Allah shi marabi dai shi bai ganin aibi aka tafi aka tafi rubuta mai wasiƙa ina ganin sun daɗe akan wannan kalma yana kokari ya nuna mai kuskuren wannan kalma ɗin wannan bawan Allah bai fahimta ba har abin ya zama tutun abin na sirri har shi ainihin ma'arafin shi ma ya fito da ra'ayin cewa shi na kare kanshi ya yi rubutu ma da sauransu Shekaru biyu ya kara nuna mai daga baya dai abin ya fito dai ya zama to har rubutun ya fito fili ma suna tattaunawa mutane suka ɗauki abin cewa shekar biyu ya yi zafi da yawa inda shi ya ce ba abin da yake nufi kenan ba a kyale shi mana a kyale shi mana to sai ya zama to a duniyar salafiya sun kashe biyu saboda malamin yana daraja sosai malamin kuma yana da amsuwa wajen al'umma to sai ana ganin kamar shagarbi ya mishi zafi shagarbi ya matsa cewa lalle lalle ya janye wannan kalma din bai yadda ya jingina masa habbai wannan kalma din ba shi ma ce ba zai janye ba to daga baya da abin ya zo yin zafi sai ce ya janye zai ce shi da abin da yake nufi amma kuma daga baya sai ƙara dawowa wata fa a fahimci cewa fa wannan kalma ba wai ya janye ba ne ma'ananta ne ga abin da yake nufi na haka aka yi ta yi sai abin ya zama to fitina a cikin duniyar salafiya shekar ya cika zafi shekar ya cika suka ya cika kaza dan bai uzuri bai kaza bai kaza shi wa shekar ya duba duk abin da ya shafi bai kada ka yi wasa da shi in har ka buɗe kofa to za ka kowa zai zai faɗa abin da ya gara da su kalmar kusa iya yayi a kira bai da suna yayi misali Ke? Eh? Ta. to shi ne, aka zo aka buga ana bugawa to daga baya dai aka cire aka samu aka yi baran baran